الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام wa رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ce bi amincin zai tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam minan na safo gutsunci yan Rajab 14 35 kalenda nigeria na adin daidai da tsafogun tsaye ko da tsafogun yani may 2014 kalenda nigeria na littafin sharhu sunna ya alimamul muzni rahimahullahu ta'ala ya ci gaba bin ba na ikan kafin fayonar darasin ya goya gici ko mm. ya matsala ya goya gici ne eh, darasin ya zugu ne ce katun wucin man ga wafa ulil amri fi ma kana inda Allah subhanahu wa ta'ala mm-hmm. azza wa jalla marudiyan washtinabu maka na inda واجتناب ما كان عند وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم مسألة ويبينيتي والإمساك عن تكفير آل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدئوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراء ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منهم ويهجر ويحتقر وتجتنب وتجتنب قدته فهي أعدى من قدة الجرب ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونسمي بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار آل الأرض بعد نبيهم إذ تضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين ولا نترك ولا نت مثلا ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع ضر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئة فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل وجائر والحج مسألة شدني وقصر الصلاة في الأسفار وال وقصر الصلاة في الأف في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأطفال إن شاء صام وإن شاء أفطر أو نجاوب الإمام المزني رحمه الله تعالى ولعب يعني بتاسي شرح السنة يبوبو كرمني أصول عقيدة آل السنة والجماعة بودا نآل السنة جاء لإنبدي أبانا مسألة ويجي wata ulil amri ezulami to edo shi shishi fi ma ka na inda Allah ya azza wa jalla ne na gabe da gabato ya ci na macin mazan yana mardiya nojin da yi na washti na bu e ya zamu lukuya ma ka na inda Allah ya na gabe da gabato e ya ci mafita to ya ci ma ji fushi bai na bi ma ne da shi tun na tsoyeci wa tsoyeci mai yarda jin bai na amitu ebe shi ibe ji foro bai e ne ile bayan tsoyeci na akpiya duniya wa tarkul khuruji ya e zamu lagwalulu dan cinciya na watiya gan wagon da shi inda ta'addihim kaku ne da shi ne ga ya katu wa jawrihim a mazalinci jina wa taubati ila Allah ya e zamu ji tubu lo ba so yace azza wa jalla kai ma ya tufu bihim ce chulugwa ebishin naji a deyagun ala ra'ayatihim ya zanaji e mulki mulkina matsala kuke ce yin nan in goyi ci ko? goyi gibe ni ce shiga wal imsaku an taksiri alil kiblati wal imsaku ya zo lagwalo laudan an taksiri alil kiblati ga musulmi na jiyejin salla ya jawa alikibla mai kafiri nan wal bara'at minhum idza mula walbara'ati minhum ya zamu gagagan ngaji bara'a yayi mafi ahda mas'ala yan gwaji beni cin ga wal imsaku an taksiri alil kiblati ya zo lagwalo laudan yi na wafe dai musulmi na ji sallah ya jawa alkibla ga kafirina na ko wal bara'atu minhum fi ma ahdasu ko da ya gwawa bayan tiye na tsadi da jini wani malam ya buta da dalalan kaga ya da tsane ji bidiya na je na fama ni buta da aminu gum dalalan zane ga ya gini tsami na zane ga bidiya ya gini tsami da musulunci wani kana la alil kiblati kharijan zanna wajin ta cin alil kiblati shi ma na zanne gun alil kiblati ya gan waje kafire ji nufa wa mina jini marika mariqa zannama wa tuna jini. wa yutaqarrabu ila Allah azza wa jalla bil a ci minhu amma watan bayan sai ci be a jin da zahiri ne wa yi. a gaji jira duniya wa takaru a buye wa tujtanabu guddatuhu ma. a ga ya gangani da e ya dabe tun ba biyu yi fayiya da zane na batun na wani lagun tsaza min gudatul jarab gudatul jarab nau'in yin batun ya kim batun ne biya kuka zanen ma waga da jin harka da zanen na bidiyo wuce be kukawo matsala ya goya gibe gube ci al'imamu al-muzni ci gan wani kalu bi fadli khalifati rasulillah من عقيدة يبودا يقال آجا بفضل خليفة رسول الله yanzu la'i mani jimula ya doji mai falalen khalifa ya tuci ya tuci a bakar siddiq sai na bakar anhu fahuwa afdalul khalki ngai zane da fayla ga mini halita jona wa akhiyaruhum nga alkhairi ga ba'da nabi zuma ya alayhi sallam bo wa nusni ba'dahu zana yi zai baci zumu bo ne bil faruk sayyidina umar al faruk wa umar ibn khattab ngai umar ne gen khattab na radiyallahu anhu fahuma zagu baba ne wazira rasulillah rasulillah agai waziri gubayanta cinye-cinye ciwo nuyo ko wadda ji ahu fi kaburhi zago ba na magayi zane jihali tsawa na bi kabaru gona wa nusallisu bi zin nurai ne e zane nusallisu zane ga zai tace hannun gayi zin nurai ne zane da ya suke usman anhu summa kanga ganci ma bi zil fadli zane je falala na watuka muje da sun yace cina ga ya ali ibn abi talib radiyallahu anhum ali ne ya abi talib na sai cuje da bayan bai ajma'ina bayanan summa kan gaganci ma zuma sayidina bakar to sayidina umaru to sayidina usman to sayidina ali zuma zane na shogan ji zugun sun malbaki na ganci zai ji ke min al'asharati min ya zagu wani zai na zane shi a waje ba lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sa sallam allah ya zama ci ga adi aljannata na wannan akhlisu li kulli rajulin minhum yin magayin zu, ya zainin doro mine sahabe shi ya ni na na jo min almahabbati ya de ya? bi qadri allazi awjaba lahum rasulullah gurgudu ya na nabi sa alaihi wasallam ya tabbatarwa ta da shi min min at-tafdili ya falalana thumma kaganci zugun li sa'iri ashabihi wace kaganci to falala to boye be daraje be kima ya sahabe ne kenan min ba din zumaza na jona radiyallahu anhum ajmain sai ci jeda bayan bayanin wa yuqalu aja gagan bi fadlihim na min aqidan sunna budan ya jin ya ya fala sahabi tu wa yadhkuru wa yuzkaru na bi mahasini af'alim amma fe la yetu da yetu kirki na yusabe jigalu na wa numsiku anil haudi haudi fi ma shajara bainahum yi maga awon etinye emigi fi ko yi mice fi yanayi faruwa tsakanin sahabi jan fitina jina sawon khiyaru alil ardi sahabi nabi jina nabi sa asalin gai zai da alkhairi ga mini zai bikin bo ba da yin zuma nabi abu nan iri ta dawumullahu azza wa jalla li nabiyyi ce cinan wancinan umazin ɗina wa sahabai tata ya nabi sa sallam wa ja'an lahum ansaran sai ci masu haɗe lafi zane shi a sai ya nasara li dini ya ya dini ya nabi nan fahim ayi matu dini sahabe shi ya nabi a gayi edo shi ya dini na wa alamul musulmi na a magayi za wanci ko wanci koyi da tuta wanci ko wanci koyi fi adinin nan bu radiyallahu anhum ajimin sai cuje da bayan bayanin mas'ala ya shi dugu baci al'ima manci gan wala na turuku hudurar juma'aci yi gagwalu la'adar jijiye ya. wa salatun ma'abarri zai ummati wa fajiriha iza ma sai ji sallah zumaiza gurobe zumaiza dede al'ummanin lazim wato jijiyan na dole ma ka na minal bida'ati bari abu ke zane na ya gugawa da bijiye na fa'in ne buta za a dalalan abu zane na magabe ya gmitsaye na na fala salata khalfahu a di sallah zumubuwa nan waya ga a di sallah waya ga waga sallah ji zumubuwa wadda sallah ya re kuma yake ga waga sallah ji zumubuwa eh, waya ga na waga bele ga shi yanayi dan waga bele imamu yanayi bidiya nan wa mabede zane sunna nan ga wajen gani ako sallah ma ya jinsu maza guba ba jinsu ya zane yi alusun nan ɓarin wayo amma ga shi ga welu jin amma ka ga kya ta sallah ji su mai dan bidiya na su a ke ga sallah wa ji ke wanya amma ga sallah wa amma da ga waje dan bidiya bayani a ke da ya completely da gurgudu ya cinya matsalan nan wal jihadu ma'a kulli imanin iza muji jihadi su mai imamun dondo adilin au ja'ir wai zane ji adalci na koyi zane ji zalunci na walhajji ya zamu jaji zumubo matsala ya shi dinni ga kasur salati fil asfari e ya zamu ji kasur ya sallah da ke zaga da zauna ko wal'iftiyari fihi bayna siyami wal iftari e zama data tsakaniyan wufiyazin ko tsakaniyan wujiyan fil asfari a ke zakatan saunan in sha asama nga baza wufiyazin wa insha aftara ma baza masu kuma jikiyar wujiyan wallahu alam ɗaura waitan shi da ko matsalayin gwajici man ga wata an atuli ulil amri ezulayi nutuye bishici fi ma ka na inda Allah azza wa jalla mardiya na ngayi yanayi e, yarda bayan sai ce wani washti na buwe zamulu ya ma kana inda Allahi ene ba ya ce ce wani muskitan ya e fushi biye yin wuje nan aga gaga ya zaye ya dushici wọ́n jì gan ni láti èdè ṣìṣì 100% ń gáyẹ̀ na musulunci wa zana yìí a mi tó èdè ṣìṣì kágan òmùrìn ní ó lè tó èchì bí i tó ṣúyìn bá náà amma kakun na umarni da shi na na gabi alayetu ya ci betu shi wuni ba na gaji kima ga lamitu ma ebe na mawake lamitu e ya da shi ce bayan lembayan su ya ci ba na oji ground ya ga wala na ke wada cewa ga wara kuma ce shiga a tsaye ullaha ya mitu sako wa a tsaye urasula ya e mai lamitu tuci wa ulil amri minkum gambe rishe shi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ya ga da dai yi gibe cin le bai ce lamarin docho ya ga ji ya ji bada su sai ci gangani bai tushuin wa le ga ce mi za su ce chunga atiu ko e ce mi la to anabi hunga atiu amma ga ga wa atiu lil wula ulil amri la kun wuli ya uba gaba a she mi la tu ulil amri wa la mi la tu ye ci ganga la mi tu ce ci amira mi mi mi ba wa man ata'ani mi anabi ci wa faƙadi asalla sannan ga ilimi ba na musukun wale tun ci baka da wani edoci ga ga bi dajin ma wa mitu kai edoci na ga gifin ci ebo ne milatu ba abun na gbami ne milatu ci budan ya allazi na amuru ya nisha imani jina in zanu ji a lissalati miyar mil juma'ati a ga sallah ya funa juma'i fas'au ila zikirillah ku yoko hmm. edoci ci ga gangan esu atale ebogo esun yazun ya mai jikiya ya mai tu faman shaida min kuma shahara fali esu muku da na gajin ri da na gajin ba a ta tale na lafi wujen lazun yin fe kuyo elagayen yi za a bugo elushici yau ne nono shi ke na dai da shi ne ba za shi kwanan hutu ma mai ne gan taba ta baki ne ya ne kila a ko zamu cin gwa nan ngai zalunci ne wuce tsakanin ba so yace ko ko ga to jama'a je lalaka bi lalaka go lugu ya tana kashi wa ga yabo ne da shi ne ji ne wa kiyo to kazu min agani ya wata rabbi la fuqara ihi wa le ganne ji batar ga kijin wa ga yadda lamari na naji amma yadda shiga bai gangan azanin na zaunci maje na ga wuna tuma la ta tali makhluqin fi ma ci alkhali eh lamito alita yace lembar ce shi ba idan shiga bai yi wa gowa gowa dojin bidiya bidayen kadariya bidayen khawarij bidayen irja'a bidayen kaza alamituma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq eh lamito yake yakin bayan sai ci bo bagun yoku le gan yin naga amma gbanin nan aga gagan ya daga shi shi wuce mu fa gaskiya fi sabilillahi wani lamito traffic ruler fitila bokun gadan fe gogan fitila turu gadan yikini ne zaga da mota wa felin dokan na shi ko a shiga to kidi da ga authority to ko government to ko bi tila dokan na shi biyo da lan do ne ga da zo cha pa mota na kafa gwa lubun adan kuyo ko ya be bai shunga sako na ga siru fila da yadda ta ce yankin bana sako na ga alamta kuma abdullahi wa sai ya tan fatuwa jiru fiya kin na gofe ta ji da nan e buga wuya ko ga zan dora bando ne mai yau gashi wani ga wa famo ta mu da zan ga cin ga jin nan wali ka lesha wali fi jin e na. iri na na na jebe ci tsa da da na tiya misali traffic rule na jana wunji gole musulunci ne ba a joje bayan maslaha gani da amfani jama'a shi bai na beto adalci da zaman lafiya ka'ida madabbomi ne ka'ida yan alkawar ya joga tasarruful imami ala ra'ayi yace manutun bil maslahati kula ne da ce jin da jama'a na is based on ta ala maslaha da yawa kuyo annabi sa sallam ga kullukum ra'in ta e kan sheyo wa kullukum mas'ulun an ra'iyati amma gizan doro ga yatiya yanan we kana kuyo ko hmm. mu ci ga to tarkul khuruji inda ta'addihim ẹza mu lagwalu lóde titi aganwa adakun ebeshishi kakuna ebeshi gaagbe tuwo jaurihi kuma azalinci jina wataubati ilallahi azza wa jalla kai ma ya atifa bihim ẹza mu ji tubu loba tsoci ebo aje egun alara iyetihim ya zai ji agajin mulkina wagan manyan jin bayani jin a wagan aqidan ahlus sunnati wal jama'a budan e gaga ya do shiga ji zalunca ni ko da cice tibi na kwani ko da cice jake ya ni ye labin diga be bombu be gurne ti be afiti be ama be etun be gade be rombo be dikwe ko be bindige ya laiko ya ce ya gane ya gwa da shi wucin ko ya guci ya mulki ba ya aga ya ga ya jani ni wa man masiba kama ngamma na zamani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi aka sabi ga satalqawna ba'di asra bu ya billi na hake ya dana zanwaci ga gona sabi ga annabi afala nuqatilu ya gwa annabi ga ma aqamu kum salata abi ga daga yin sallah ni ne ga gwa mu aga sabi ga annabi ya gwa anabi ga la ma sallu abi a dige ji sallani na e bogo e zutu ya ga da gun e fi fasadu dunya wa jin nan wa laba na dunya dini wa laba na biyan yi ba na ya jini kicin wa labiyo ya de salla jinje mu idan masallaci bo ceci ci magawar ka o ma arraki ne lurku be je lurku ne ba na kicin wa labiyo ya de jin malwa sai ci magai zanu ji ali salatin Juma'a juma'ati fas'au ila zikrillah ba na kicin wa ladiyo ya ade tin ya da cewaja sai ci maga siru fil ardi fanzuru kaifa kana atibatu allazina min qablikum eh da zan kicin yakin boye boye leje so bayan zai ga kaliye ne amma ga ya ga ne ga da gwado sha ta to blocking a ta to checking point dan gura ga safe inda ce wasu ma ito cikin pointa wadda ga gawai dazin a dawo e e e da da sun soja gwamnati sun shi ba noce ko jama'a noce kan mai ji da sojan gwamnati a na sami na ashe fuwa sun noce ba noce ya ce ka zazare da tashin abuwa na gan agusu zama lafiya da wabe ta bugowa ne ga kai da yin alusunnati wal jama'a e gangan ya zagaye da shiga ya ji zalunci ne alama jikiyo a tiyaya a daguwa zana ta ga iya manga ne daga illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah burhan kai sai ga le kafirci na cici bangba ya ci mai dalili daga ba so ya ci wani nini na yi kafircin ci ko na cici bangba na tarau jama'a kamaliyon a jagbo galuya ko ba cin waye kafircin ci ko ya ta ci dalili na laugan na kufuru yin waye daga ba so ya ci والكفر حق الله ثم رسوله بشرع يثبت لا بقول فلان ولا زوي كافر حق يتشيو بتوچوي بشريعه وادي تبتر و mun بيغن gagan zan doci ya bayan zan can da ilimi ka zanna maga ya kafira ne waje iko na waga agu na ta jiga masta za ta yasu ne ya ne ya ci ya yi ila talukati e ga jingoye da wa na kamare ce ce la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima e ga wuci ta ce mara ce ce guyere annabi fa sallam ga man ra'a minkum munkaran da ga le de de mi ne bana fali ga yiru biye di wallahu shi ba be fa in lam yastati ka gun i kwa masuku kaga yin gwa ya jin fa bilisani jiwazi jinasiya ji forbatu kan wafi ne ko kada to yajin tara ya ja mafi bi kalbi nun wa bi gbo yo zalika da aful imani mu'mini da maka wana nabi sai le kutiye jika ashe ba dana amma agbo na aban kutiya kanga a a aban kutiya sai ci ga sai ci ga kufu ai da ku ya goyen wadan e daga gan president ya nigeria presently misali mutum wani good luck kafirin mu ya wujin e musulmiya ya gogo yi tin ya yi gun ngo ile banna ne na mana waji banna ti canja yau gan gani ako wale ganwa mai ejaja shirya in e zagija to be jipo ejija bi ashe kungi duk ya shiga ashe lalace wale ganyen nan wa mabanna kama ga malamini aqidin ahlus sunnati wal jamaa budun yarawna tarkal qital fil fitnati min aqidin sunna aygu eh, ku na hmm. fitina ba ku yoko e bogo ezubi ku de lamari na naji a ga yebe cige cin bicani alaji kiyo hmm. adagunwa sayyidina usman radiyallahu anhu wa sallaji maka wajibuni gumi sahabe jimami tu hajjaj ibn yusuf azalimi sahabai matiya gada guwa zamani ma mamar ibn ambali na etu na je na etu wuce feyi zaji ga biya ga ga alkur'ani makhluk arun feyi to zaji azabatu ai zaji da wa shawara bai ma muhammadi ga agun etu wuce ma muhammadi ga ga mu e zaji ga wa shawara bai asan albasirati da a hajjaj ibn yusuf asan basir hajjaji na nejiye mulki na wuce ebo lembe ya soye ci na ya soye ji ya ji tuba lo ba soye ci ya gane ki ga da goma za wuce yi gogan asan basira a cin a gan agun hajjaji bi yusuf na kpata za wuce yi kaza ni mini abogan wa ebogo zamaniya abdurrahman dakhil al-umawi zamanin ajiye man shi dabo na ji dubu fudu na 4,000 eji ni ci agato ajiye man wunci ko wunci ko ifubo e ke 4,000 na ji wuce shi zijen yi be. amma sa shi za wuce idede na kina za n ci idede na kina sukun a gan etu ya sha wọ́n jí ẹkùn ẹ̀bùn ọkùn kan jí lọ sí ilẹ̀ mẹ́tún ṣe bọ́gbà àgá ti àgúgùn aláwọn àti múlìkì ajẹ́ ìdáyẹ̀ múlìkì náà adema tiyaga a jan cina ya e tuje ku soju tiyagan cina suku amma na ji ɓatawu na matsuwa na wabici amfani kice na labiyo adi amfani nu labiyo na ebogo akidin alusunnati wal jama'a ju edo shige ji zalunci e babba yugo sokuba ngai ji zalunci jama'a ji yoso a ji foru metun guri a kan ji waya tun dede a ji tuba lo ba to yaci alaya dashe a to akin ya to yaci alami a to a nabi sallam ala bidiya lugwa ala shirka lugwa ala yawa lugwa ala zawa lugwa ala zina lugwa ala liwata lugwa ala bina kunta kakuna ga yi jiyan na ji bayani wani sai ci ga uwan zulaya amma ibe ci ne ji zalunci ya tsonna shi mai flow member nan bi na kunti e ci ga ya tsoyi mo zanne da sha zanne jan algusun ga kuye nan zanne da ya ci zanne amayan wọn àlẹ́yìn tó dá wọn zanne gaga da adini o mede ilimi an gole ibe ci ga je dide dide ga ya tsoye jinjina ma ni kazalika nu wali ba da zalimina ba da a shiga sai shiga zalimi la sai ke jin zalimi mulki amma ya shiga shi zakuru suku ce shiga ya alkhairi labiya yi inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wal imsaku mas'ala yin gwajibe ni ci manga ga wal imsaku an takfiri alil kiblati e zulagin tarun nan ga musulmi shi yi kafiri na walbara'atu minhum fi ma ahdasu e za mu lagu wa tiyan ne za mu ci abi tabi da jini wani malam ya ko malam ya fita da dalala fa man ibtada aminuhum dalala zanan ga zanan ga da tsaya ni da ajini wani kana ala alil qiblati kharija zanan wa tiyake alul qiblati shi wa min ad-din mariqa zanama wajitu da jinin wayo takarrabu ilallah ya azza wa jalla bil bara'ati minhum amma watson bayan ce ci da bara'a jin bai zanen ne alagwa wa biyu wayu hujaru amma ga diya biyu wayu taqaru ko amma na zanen ga isa gbabangi wato shi guddatu guddatuhu fa ya adani guddatu jarab amma ga diya gangani bi zanene ebone ebone ba tan zanenen ku kazawo cewa gan gawayo ya fari wala zawi kafiri wanda danja sarun hakkin ya ce ci mu asali ma wadda gale zaye jin la'ila ilaha illa muhammadu rasulullah zane ne musulmi man shaida an la'ila ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu alqaha ila maryam ruhun min wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu allah aljannata la ma kana min amal na ji likiri da zai wajibu ta bi gaske na sai Allah annabi Muhammad mai tuciyen tsoyeci annabi Isa alayhi salam mai tuciyen tsoyeci bi wushi ya tsoyeci wuji ya tsoyeci aljanna mai gaskiya ina mai gaskiya ta shiga da da ga dani janna Usama za wu za wanci ma la ilaha illallah ga annabi ga akatal wuya. Usama ba da an qala la ilaha illallah Usama wa yubani wa la ilaha illallah ganin kiwa kiwa ji la ilaha illallah mun ga bi fa'al kiyami nan yau ne don ko bebe wa le ga mini alamar ne lagbe musulmi na ya e zo shishi alawa yammanci e yi mai musulmi sannan kiyar musulmi zuwa fitratar lalati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah kin dai dauna Sannan musulmi wagande zaye jin sallah musulmi ga dauna ne man sallah, salatana wa takbala qiblatana wa akala hatana. nole inda gwa zai le kontrari na lagaza na ji musulmi amma alhukumu ga kiyo zahiriyan na nani to ga bele zai be na ne ci alul kibilati zane ne kiyo zane musulmi ga kan washe kafiri ma ga ngam abaga ga al kibilati ba wato yan bidiyar shi nan to murji'a to khawariju to mu'tazila to karramiya to kullabiya to asha'ira ba ta zane da kiyo a ga fitacin alul kibilati muga da shi ne ala kide to awe ibn abdiz al hanafi wa la bayani wuci biyawe da bogo ajin taro won e ga sai ali kiblati shiga kafirin e bona ne sa man qala li akhi kafir zan ga ga yuga kafirin na su fa kadiba abiya ahaduhuma wa li kaza an ci kafir to na go tani kufuru ta da shi kiwe kuyoko ko mini yana madambo ne yana malaude dan janin ya e zaga zayi kafiri ya e juga shalalli ko kan jasa shalalli just like that wa ma da dalilin na bukana ya e bana na biga man badala ji na hu faktulu za na ga adini shi bana ala zawon shahu church magawa kulil mushriki na kafatan kama yuqatilunakum kafa church mai katilu mata la ta kunna fitnatu ya dinu kuwa kullu dinu kulluhu lillah ayin baga lahilu damu mri muslimin illa bi ida salasin in e ja musulmi e ja lalla sai bai ni mini gute mini ubai attari kul dini zana adini lugwana al mafari kul jamaa wado ga waga zai kafiri inu ga ga duwi inu ga jikin imi ga gaduwi oge ba da imi ga like that shi gefe ne wadda ogan danja daga nasarar ko? iza ah, ja kan mu'minatu a cikin latin ga lahun ya hilluna na hillula ya hilluna lahunna kafirina a tun da ma'ajin alaliya ma wadda yau ga yi kafire na wai gamba da hannun ga su a ba gafara yawan ma kana lin nabi wallazi na a? ya tafiru lil mushriki na wani kan uli kurba wadda ya nabi na wa ba gafara ya zai a su ta ciyan ewona eh, a su ta ciyan kafirci wana ka zawon shiga zai yi ya bayan dangi wana wani yau ga yi kafiri a fu cin nuwa masu da masu gatayin musulmi ba wale wa gaza yi kafiri a ta tuye juji a gago biyu ya bane juji ga ya juji musulmi da o ma da yi kafiri a nima na da na ma de kagbo ta cinye gin na jobiya wannan ya ji alallahu lil kafiri na alal mu'minina sabila wa gaza ne kafiri mu'mini ja a debo ya yi biyare yabo buye wuce a tsakanin mumini shi wani mumini na lumina to ba dogon auliya ba buye biya taimako bai nusra na mumini shi a diya biya nan goliya a diya wa gaza waga kafi ne na wajen ba da ana fa ka sallama a jiwa a ne sa sallama ga shi salama bai ne kwa sai ga sallama shi ba bu wa ne gan yana mawa ga a gaza ne kafi ne kai fuwa alkiyami gabi wunga lona wa tiya ifwali ya yi ma ni bi ga tangwa wa tangwa ya zane na ebona wazo musulunci wa ma tan fa shafatu shafi'in Zane ma ji aljanna lwa nole yana laban ala zai kafe ne wuce duk musarawi ga malaki da ahlus sunnati wal jama'a ga yazun wajen taro gashi sai da yin musulmi e ga kafiri mu ko ibogo yazu gangan daga titu sokoto albe titu a ci ba ta jiri da kafiri ayo ko a shayar ba ta kafiri a yau ko soja ba ta kafiri a yau ko polisi ba ta kafiri a yau ko lauya ba ta kafiri a yau ko likali ba ta kafiri a yau yau ne ba ta mai rashin adalci gangani mai jahilci gangani bai ji da wa wale ga yana na wuji daidai la ya jiri na kumshin anu kawomin ala an la ta jiru ijilu huwa a karabu da takwa. yau ku? wal bara'atu minhum fi ma ahdathu ma lam yabtadi'u ma lam yabtadi'u dalala faman ibtada minhum dalalan zan ngole to na waya kafiri ana waje da be na sabe da jiniyo ne kashi hmm. amma faman ibtada minhum dalalan zan ga ya gutsa be na kana kana ala alil kiblati kharija zanna wajin ki alil kiblati shi wa min ad-din mariqa zanna ma ajmi tuna dini wa yataqarrabu ila Allah bil bara'ati minha wa tanbalu batu yati bi igwawajoyi wa yuhjaru ko wa yuhtaqaru wa tushtanabu gudatu fa ya'ada min gudatu jarab wa alayhi ganza ne na gbani nan ẹ̀dà ká bídí àtọ̀bí àdàn àdíníọ̀ ngọ́lẹ̀ bídí àtọ̀dàn àdíníọ̀ adé bídí àwọn jìdàn àdíníbọ̀ kullu muhdathatin bid'a yandun da na ga tsana bid'a àdíníọ̀ na bídí yóò wa kullu bid'atin dalala egidi akpata ma eguro ce ci ga aliyau ma akmaltu lakum dinakum ina na mai gumiya gumiyaye wa atmamtu alaikum ni'mati ma ni malaga yazo baye wa raditu lakum alislam ajina mai da jiga ajini musulunci ga yi ajini wa le babo na ba ne bugo aje bidiya wa ya fama za badal haqi illa dalal ya gaskiya ajini ta sai kiyo sai egi fa'in lam yasta jibu fa kafalin an na ma ta biyu na a hawa akun kan hagu tugo gan gawaya wato ɗiwo gan ina lami tunayi ya e tuyan yagma ebogo ade bidia wanji na dini wa da ya khawariji ngole bidia diduro akida ya murji ashi bidia diduro akida ya kadariya shi bidiyo aqidan jabriya shi bidiyo aqidan karramiya shi bidiyo aqidan rafida shi bidiyo aqidan sufaya shi bidiyo en bidiyan ne ji benyo majiri ne mana ajiyar martaba ne kuyo ko bebe ma alu suna shi ga alibidai fata a yi kafiriya to na ma nabi sa sallam gan ka zai ka dini ga gan gire-gire zai ja ɗaya ko goro na idan wa felo la ta zalu ta min ummati zahirin ala alhaqi la yadru man khalafa wa la man khadha lahum hatta ya amru amrullahi wa hum kazalika wale don ko e bugo e za alami tu bidiyayen zawuncin sha to suma e, e ai mu jinjira gangani bai dan bidiyan yanzu biya gani be dan bidiye amma biya na waɗiya be dan na wuce zai shi yi ilimi a maƙe bayani ma tula ya fi ta cabo a ce jiji ganga a ce yi zai shi nan amma a wa ma na ce ji furufuru na gawale yin wuce ba na wato ya felo ko wale zahiri na kawo gaga bara wala gaskiya la so da wani ya wale ga yi jiraji unini wa ya yi baci wa gamitu sunna ya yi taci wa jiri a yau yin maslaha gangani bai mafsa da bebe wa ke tina ki kagbun alu suna shi da nauncin bo ki mai kagbin alu libidai shi da nauncin bo ko ki mace yi tasiri yin jira na ogan waje ji bai zanne na bai wani gbarin na ya e za shi ogan waje jira bai zanne kilawace ya ji jira biyu wajen ga ya bane wani masalaci fara nan ko ji gani ko the same zan da cima da a isan fara daga wani ke lubi wa mai da jihar kabe zamu cin ashe ne lawa jijira bai zane na son zuciya da ce wa aje bai lanne ne bai bai ga illa wancan wanda bai to zanne wa jihar kabe da ne ko a shawale gan ya zu gangan gani bi e kiyen yegbe Allah kiyaye mu alaiti samu ya al shatibi al في مضال الابتداء يعني محفوظ الابداع في كمال الشرع وخطر الابتداء يا شيخ محمد بن صالح الأثيمين بعتلتا في السنن والمبتدعات في الإبادات يا عمرو بن منهم سليم السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات بعتلتا في النجدين ونقاقا يتين كيبو يتين بيجيا ran da danjiyar bidiyar biyu usulu na jelaɓe bidiyar ne ran da littafin ilmu usulul bida ya alibin hassan alhalabi al'asari ran da littafin kamusul bidai yana koyaka daga littafin ya al'albani na mashirin hassan al-salmani in koyaka na wale littafin shi ba ɓatan wani gagayyakin daga na bidiyar bai danjiyar bidiyar allah kiyaye mu wale mini bidiyar jin maliduji wale mini bidiyar celebration israel miraji alayin mini bidiyar wazifa na sufa yaje na yin gawuru da yaji alayin na ikpata bidiyar budan matsala ya goya giga guba ya ce wani kali bi fadli khalifati rasulillahi sasu ba bibakar siddiq mina aƙidin ahalus na jibudan ajiya sai ga gan khalifa ya na ne sai na bakar nan as-siddiq mun da fala fa huwa afdalul khalqi nga zai da fala ga mini halitta jona wa akhyaruhum nga ma da alkhairi gan ba'da an-nabi zumaya nabi sallallahu alaihi wasallam bu wa nusni ba'dahu bil faruq zan mai zai bacha ne ga sayyidina umar al-faruq wa umar ibn khattab ga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma wazira rasulillah zagu baba ne gai waziri guba bayan tuci ya ce cani bisa sallama wadda ji a wufi kabri zagu ba ma gai zai ji alitu don kabaru bane ko wani salisu bi zin nurai ne zai tace a masayid na usman ne zane da ya guba na usman ibn affan kila ce ga zun nurai ne ebo na umar yin yin zage guba ya anabi sallallahu alaihi ko summa bi zil fadli wa tuqa kaga ci zane be fale be da sun ce na ali ibn abi talib radiyallahu anhum admi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kai biyan da bayan bayin wa alaikum zai da fala ga al'umman na zuma ne da na sayyidina bakar sai na bakar ganyo jinjira bi alibi sa sallam yana ce na tun ga izu ma fil gari izu ya koli da sahibi la tahzan inna allah ma'ana na fi ban koro ne wai ga zabaci gan gajira zanan mutu ya fama da ya zabaci shi ga sayyidina bakar na bakar wala duki yuji alibi sa sallam amfani sarawi wama la nabi ga mana fani malun qat misli manafani malu Ali bakar dukiya zaji mai amfani kin na dukiya sayyidina murji sayyidina bakar jimi amfani na sayyidina bakar annabi ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ce annabi to mu'mini ji na jali fa zuman bane sayyidina bakar annabi sallallahu alaihi wasallam nan wa manan ga murro a babakar fali yusalli bin nasi eh ga eh eh na bakar rubujin zangi ji sallah in zagin da cibe ba ni muta a anabi ga ga anabi mi ga be ji mu ci so ya sukun bi ga fa'ati ababakar ga jawlo bayan sayidina abubakar anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ga ya ci falala sayidina abubakar wa inna Allah takhazani khalila kama takhaza ababa inna Allah takhazani khalila kama takhaza ibrahim khalila law kuntum muttakhizan min ahli al-ard khalila latakhaztu ababakar khalila sai ta mi dai ya mace mun ya nabi ibrahim ya mace na da mi ga ali zaliya ya mace mini ki ba mi ga sayyidina abubakar li ya mace ya buga fala sayyidina bakar ji fala ta canja zuma sayyidina bakar sai sayyidina umar sayyidina umar to shaitan ya fi biciu ani sa su inna shaitan la yafruku minka ya umar sayyidina umar sayyidina umar shahidi wo ibn annabi sallallahu alaihi wasallam mun ta ce pati uku do pati uri ci gan wa chedu annabi ya usbut udi pati gikini inna ma alayka nabi wa siddiqu wa shahidani annabi ta ce wa to siddiqan be shahidi be shahidi ba ga sayyidina abakar ga sayyidina umar gani be sayyidina usman as-siddiq to ga sayyidina abakar zai ta caci sayyidina usman sayyidina usman ga ya fi hadini har tu babu na nabi ga madarra usman ma amila ba da liyom daga yi nan ne to ne sayyidina usman ga nan wala kun tsawon ka ganci sayyidina ali sayyidina ali ga nabi sa sallam ga ga la'uti yannar raya mi ga tuta laya zane wasu kusa kuma ya wuna a nabi sa sallam ta tuta laya sayyidina ali annabi sallallahu alaihi wasallam maga sayyidina ali ga anta minni bi manzilati haruna min musa matsayi ke mina annabi musa ya zuma ya annabi haruna na gawai yamiya na mallahu gan khal zanadi ali fa immediately zuma annabi ne ga sayyidina ali kin na shiya shiga na a'a so wale gan falasa da annabi don wani rai sun malbaƙi na minal ashirarci kan ganci zai ke mini ya zago Allah zina zane shi a waje ba lafin rasulullah sa'asallam aljanna na nabi sa'asallam wani tabbatar ga a da aljanna na sa'idun wa sa'adun wa bunu aufi wa talhatu wa amiru firin wa zubarin mu madakun zago can ga dona a da bai ne na da zago ونخلص لكل رجل منهم من المحبة إما لك بتعزو يبو أن يجازعنو من يسعد عن النبي جونا بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ورقود أنت من النبي صلى الله عليه وسلم يا فلا تتين تجونا ثم لسائر أصحابه من بعدين كان زي كمين يسعد عن النبي جوز مابن رضي الله عنهم أجمعين سيتجين لبعين بينهم ويقال بفضلهم كو amma idan mun kiyu ga ya tefa na ya sabi a jo wa yi zukaro na bi mahasini af'alihi idan mun su la ya tun kirki na sabi a nabi sahabe ga ji imani bi a imani ji bi anabi a to anabi zuma a jijira jira biyu a ga dini sheba a lutun kiriki a fesh tuba alkurani zuma ya anabi sa sallamu anabi fe tuwa tunda bayan jama'i ka ya cin da la dini ala uza shi sahabe fe la dini anabi sa sallamu zai bi zuma ba tabi'u da jina ko sahabe ja ga jin haji gangani bi anabi sa sallamu yin a na anabi sa sallama ya bushara ga ada aljanna sai ta labari ya riza wuce shi na tauro wani da ya da injil nan wani da ya da littafi na ya ci bai fayin kami alkur'ani nan sai ci tata e ibu Sahabe sahabi jaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gayi la imani jiri imani na sahabi jijina fa in amanu bi misli ma amantum bi fakadi a ga imani jiri imani na jina a adi bawo a gayi ba gafar ya sadi a nibishi wallazi na ja'u min ba'dihim yaqulu na rabba rabbana kuwa ne wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani to ci fada yi yi ne shi zo gangani bai imani na sadi a nibi ce ki fada yi laqad taballahu ala nabi ce ki fada nabi wal muhajirina to muhajiruna shi wal ansar to fara shi sabi alibi ce ce da jibiyayi laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka ta shajara ce ce ah, yarda ji ko da mu'mini ne ji ba ya ya nabi sallallahu alaihi wasallam karkashin shi mana zuci zawo shi da wannan sabi annabi zai lokun badr na tuwa jigan fa bayan inna allah ta'ala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum dan do na lokun badr na tuwa jigan je ya ga ya nan fa mun gani bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ga addalu ala alkhairi dan allah alkhairi wuzana ka fa'ili wa da lada do shi zai shi wani lada da shi zai gano tun alkhairi wuce na ko alkhairi na aluman na je ya ilimi bai kaza kaza ta za su mai ci amfani bai nan wata su haɓe jihu da biyu a sha su haji lada wuce annabi sa sallim galle an yaji Allah bi ka rajulan wahida zaini lu ba wata wabo khairun laka wudi alkhairi ya wagan min humurin ni'am na wadira rakun jirgin ji dan gurna sabi a nabi inda ci wadi su sabi ni ko sabi ku ba a ga dawaye musu da da shi ni are shi wuce bai ne galo musulunci lada wuki wai a zanne ne wani lada ji dangi a a ke shi na ni sa sunan sai ya bushara bi aljannan ga Hassan wada da aljannan husaini wa da aljannan khadija wa da aljannan ya da aljannan abakar wa da aljanna umar wa da aljanna usman wa da aljanna ali da aljanna talha da aljanna zubair da aljanna fata ne sai ya bushara ga da aljanna ne ukasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushara ga da aljanna fale gan fala sabiji sabiji fala latikin ya le bige zumona wo sho baga fara wa agan aga do ja to kwa ma ga do ja mutunca annabi yayi za zikira sahabi fa amsiku aga sahabi mi shi tuye gajin yajin tara mu annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tasubbu asabi gaji sahabi mi shi to kuma anabi sallallahu alaihi wasallam ga man sabba sahabi gaji sahabi mi to kuma fa alaihi la'anat la la'anat sakulu tabatu wal malaikatu an nas ajmain ne malaika ne da hanji bayin ebogo wale ga eza ngajin lafa la sahabi juluya alama en bidiya juro a sa'aji sahabi a ɗabi mutunci mini a kai da ya sun nabu don sahabi mafar sayidina bakar sannan sayidina umar sannan sayidina usman sannan sayidina ali kaganci zugun al'asharat ne kenan kaganci sahabi ne bike zumanci yona da idin ebogo falayin sahabe ga da wani ya za mun fi tun haye mun fi batari ya ya mú fi bẹ̀rẹ̀ tsoci ya ya mun ga fi lamitu biki caji ma ga da gini fi fitina na ji faruwa ma fakati lohun mini za na wu mini za na ko ne faruwa bai nuna za wuce fil guya. ishadu ma jun aga adin daidai adila da guba mu cin bishi adila dilada ni wal ilmu inda Allah wale ga alama yin bidiya shi a saji sabi a dibi mutunci ko shi a shiga izreji shi a shi wasu ga shi baɓe bi a sai a na sabi a dabi shi ya bu Allah kiyaye mu matsala yin shi dingu ba cin gawala na turku hudurar juma'ati iye lagwaludan bibe jima'ya wasalatun salatun ma'abarri hadhihi ummati wa fajiriha da sallah na mai zaji zuma goro bai zuma za daidai al'umma na nan lazimun ne dole ma kana min albid'ati bari'an zanna ga gwa bidiyo nan fa ini buta da dalalan zanna maga yi tsami fala salata khalfa sallat a ji sallat zumuwa wa jihadu ma kulli imanin adlin wa ja'irin wa ma jihadu zuma imam dun wa jihadu cikin wa zalunci wal hajj ma ke jihadu zumuwa sallayen juma'a mai dole ya allazi na wani yana ja imani jina zanu di ali salati mi yomi juma'ati fas'au ila a ga sallayen ya juma'a ya gaje ji kpankpa ya gaje da jimma wa zarul bai mai laye kun lugwa annabi sallallahu alaihi sallam ga man taraka salata juma'a ta hawunan ta ba Allah wa ala A na ga juma'a guta lugwa ke ya gbanu ladin wani na ce ci ga ya ce ba ya gbayan zawucin annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabe wala yantahiyan na kuwa mun an wadi mu juma'ati dan goci ya bashi shi a te belo jimaya har to babu ne la yati man Allah wa la kalbi ta cikin yake bayan mana a shawa ne ga mini aqidin ahlus sunnati wal jama'a bu da yanzu fulo jimma zai jaji a shi na yi lo jimaya nan mini khawariji shi ebo ne le ga zane ya dushi cina ko zane ya ji limanci ya ji mana kiwo Elegan gan fasiki ko fajiru amma agbo la khawariji ci fe lojin maya ye ba ci shi aji adegula to shi anaje lutojin ji mana yana ma ya ji haji dalili a da kiyo yana ajin haji dalili a nagan imamu da jijin ma na ji masu ma amma a jijin ma zuma imamu masu mu bo a jijin ma a cike yadda za shi dabobe mini zai shi mini alil wa yi gabe inda ci ga ya yi jin ma ya yi bane zane ji limanci na wajen maza a biya wani tuwa a cajin bane ci gaya guwa ni jin ma ni ci gaya gukin a ne jin ma ndorwa mai batan ga wale na ji ba wuya na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama e zaji da jimmaji wajibi ta cin zagi ba jimmaji wajibi ta cin zane jin zane ba jimma majin wajibi ta cin zane wa ma'ana e, e, ba e ebogo ezulu junza daga bidon harbe ba da giga kan gan wuya lo ma nga jima su ta ce ba ke lo lawo junza ke lo jima su amma zane na junza yabon dude jimma nole na wa yi sha da dina hadun illa ga labo zan doro a ji tsanani da ji ba su ga zumbi ebogo fi sabilillahi yanzu su da jimma mu da aqidan ahlus sunna gan waga da jo ni ahlus jimma tan ga ga ki ne limun ce be zuwa mu da aqidan ahlus sunna ga jimma fi jo ni ahlus jimma ndoro san ga zu da shi do cha na wuya ya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zaini mai ke jijin maguya ko mai bata ya ki da yan bidiya shi liman yi zaguru liman yi zari da wadi sallallahu su mugu sabe sai di sallallahu su ma jaji ibn yusufu imamu ahmad ibn hanbali ya doci ne juma zabacin kanana to sun imam'u ahmad sai di sallallahu ya juma zumagu bai ko zai ji akidan jami'a da mutazila idan da yi a mai ji to za sha zaba ga a mai ji dawa lo khalqul na imam muhammad fadi sallallahu alaihi wasallam da zai magana ke cin akin da cin na imam muhammad gana jihar shagama tabana al-imam al-muslim fa yini bi tada dalalan fala salata khalfahu in ga bidiya yayi gitsa ci shi a ji sallah zunubu an enan waye ga wani abeke in ga ya yayi gitsa ci shi nan ga ga ga sallah ji zunubu an sallah wa nyare hmm wa de sallah to sun ibuna ne ga fa in ahsanu falakum wa lakum aga sallah ji ye ya je lada a to liman ji ma de lada wa in a asau kaga liman shi ma ji ya musu falakun wa alayhim ya ma mu la da to liman shiga a jiki ayan a to liman shiga diyayin kuyo sabe ji a sai salatu zumayan ablabin hukumatu bin abi mu'aiti kuma je fici na jidatul haruri a sai da sallah su mubo to kawariji sahabe ba sallah ta gogo to yan bidiya ne sabe ba sallawa khairul hadi hadi muhammadin ba wani da alkhairi gana lai ba wani annabi sa sallamu annabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin ai wa sunnati min ne sunnati al khulafa'u ar rashidun ji ai maga khairun nasi qarni dai da alkhairi ga ne zan yona qarni yau thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunahum ai gogo wa gan yanin wani gama babu kawai na masallacin alu bidin jiga ci na masallacin alu suna imarci na ji sallah zumaye alu sun da jo amma to sun wuce lagowa ga sallah ji zumaye dan bidiyo washe dan bidiya ko ji gani ako wuce malabu ga sallawa dan bu ayi sallawa dan bu ko yo ko waga da qaidatu ahli sunnati wal jamaa ibn taymiya waye mu bayani je tiyan daga nan bana maslahati fija bana nan masalacin ya takwa abudana ko mm. masalacin ma saba da wani masalacin ya kuma da wani masalacin ya jiyari da wani masalacin ya sakata ku da wani masalacin da gare ji doro na da wani masalacin ansar jini ya yagi shi na ce ku ban shek sai rufe ji tafsiri na wani coci gunjun gafara masalacin cike ciwo na bere masalacin bara ka ciwo na masalacin ya prison ke dabo masallaci zala ya ci zamfara wadannan ya ilata yana ci ba idiyo nan mutu ke da nabe masalaci da rakita da nan masallacin bayagi muke ci wani bi ba ta ngawale masalaci ne wula dukun ba ta bane ne masalaci mun jimai ta ke ci wani bi bata wuce je za ta wato ino benio e za da buwa na so ba dini so ko ya yi mi ke aji sallah a san ga azu tun daga birnin bida har ga kawai ba yi. ci na ni sallah a ce wato in na gata mai sunna ya ne ga mai ga mai bawo ya salafu fujo fi sabila ga sun ga mai da dini mare la ta kafu ma laysa laka bi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anu mas'ula ko lọ́wọ́ tó dánilé ṣe òṣèlú tó bàdé ìdánilé ṣe òṣèlú lóòrọ̀ dánilé ṣe magana tun daga yanayi har ga kuti yi kan gawa da ji sallah ya bane wale ga masalaci da yanayi wani sallah ya jina ya e dánilé ce ma daga bida abu har mi na buwaye da ji sallah ya jima a ga sallah jima zuwa ta fike shi ne masalaci kwangila a tsonan maji kwangila wani zalaga a so yi maganin mace waya na matuye mai iri na na midiya maga adini ga tayin da ta yi mu fi sabila yi su ne yato yaji fa ga kuwa yi fiye yi mare so kuwa ba na de kan yana imam maga yi zai ga da ji jihadi masu wa ga mitu maga yake shi zan yaji wa kya ji kiyo wa kya mitu to kakuna ga gangan aqidan ahlus sunna jo e ga gawo buku ti o do shi cha da gawo do ti ra gawo do gunwa wa de fe ba yu ga so ku wu ba wa maga ajuna si ajuna si ga wa ga do shiri pa te pa ko ene bona ga wa lo aja ti ga e su ga eli amiru ne ko kaku ne the same government ga ga gaza ndo ne ga alu aji na ndo la passport gwona ngami tu ngami tu kanga kila o chami tu abu ti kila mitu ne kene bwa roli lamarin ne ya ko Allah kiyaye mu wa qasru salati fil asfari ga mina aqida ya sunna bude zuji kasuru nga dan zawana ne laisa alaikum junahun taksuru suru as-salati ko ne laifi ya buye gadan san ya ji suru ya salla wal ikhtiyar fi bayanar as-siyam wal iftar fi al-asfari wa madita adda ke gadan wa gadan azun bona nga wa gadan zan nga ba ofi azun abo magafi mu insha asama wa insha aftara wa ba wa fi wa ga sai ma irkin na sahabe ga sai juzan fa minna sa'im wa min na muftir a da zai yi fiyazun taka tashin a amma da zai yi fiyazun ya tashin abuna fa lam yu'ibu sa'im ala al-muftir annabi ya la'aibu ya zane fi fiyazun a jinsu zane shi fiyana wala a da ala sa'im a tunna masu bi blema mu a a shawa legon tamarunci gopi hadisi yana na shaka furu da su sati raka ta ne raka ta ne na la sallah shi wajibi na raka guba gubu yo ka kuna ne beji jira zo na sukun wakil kirrat fi safar wa zidat fil hadar ta raka guba guba wuce yanzu da kwa sallah magariya amma bai ka kuna ya zaga dan mbona ku yo ko sai insha Allah ta'ala babu gabu ya yo bari gaji daidai na cewa cha la duya bana mai ga bici na cewa ya fa gani bai yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah